يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar goma ga watan bakwai watan rajab a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce sai daidai da ranar tara ga watan biyar shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban mu na littafin nabiyur rahma sallallahu alaihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar na malaminmu muhammadu sani umar rijiyar lemo za mu tashi a shafi na 226 inda malam ya sanya babban baki yake cewa hatun rasuli sallallahu alaihi wa a aisha fil mawdu'i wa jawabuha hatun rasuli sallallahu alaihi wa sallam zantawar manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi Aisha ta da Aisha fil mawdu'i game da matashiyar kagen da aka yi mata wa jawabuha da kuma amsar da ta baiwa manzo a da i da ita ko kuma jin ta bakinta da yi fa baina nahnu kadhalika aisha allah yarda da ita take cewa muna halin da muke ciki ina gida kuka bai yankewa bacci bai samuwa har na dace da wata baiwar allah cikin mutanen madina ta zo take taya ni kuka ta to ana cikin irin wannan yanayi da wannan hali iz dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwatsam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shigo mana mana ya zo gidansa da kansa gidan iyayen matarsa sallama sai ya sallama sun majalasa sannan ya zauna qalat aisha take cewa walam yajlis indi min yawmi min yawmi qila li ma qila qablaha kafin wannan ranar da ya zauna a kusa da ni a gidanmu bai zauna a inda nake ba kusa da ni tun daga ran da aka faɗi abin da aka faɗa na ƙage a kaina mana tsawon wata guda ga ta ba lafiya bayan dawa daga yaƙi daga sanda aka mata wannan ƙage manzo bai zo ya zauna a inda take tana cikin wannan raɗaɗi sai a wannan rana take faɗar cewar da ya je gidansu ya zauna a inda take amma da suna yan nesa nesa wa qad makasa shahran kuma a tsawon wannan lokaci ya kwashe wata guda ya zauna tsawon wata guda la yuha ilaihi wahayi bai sauka gare shi na alqur'ani ba fi sha'ani bi shay'in ba wani abu da ya sauka gare shi a game da wannan al'amari na wa ja'isha Aisha قالت تشي فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kama kalmar shahada ma'ana yadda yake alhamdulillah na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh hadda yaje inda wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la to tashaffut ta shigo a shine wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la haka to sai kama wato anin bayanin da yake kafin shiga wani jawabi da zai buɗe bayani hina jalasa a lokacin da ya zauna kusa da ni ɗin kun maƙala amma ba'adu bayan ya je ƙarshen wannan wato kutubatul haja ɗin da yake yi sai ce bayan haka ya aisha ke aisha fa innahu balagani anki kaza wa kaza abu kaza da kaza na ƙagen da aka yi miki ya isa gare ni na samu bayanin ƙage da aka yi miki kamar shi ba cewa zai ƙage ba an gane ko labarin cewar ana tuhumarki da zina ya same ni tunda in ya ce ƙage ai hankalinta zai kwanta cewa mijinta ma bai yadda ba ko fa in kunti bari'a in kin san ke kubutacciya ce daga wannan zargin da ake miki fasa yubarri ukilla Allah zai wanke ki ke kubutar da ki wa in kunti almamti bi zambin in kuma kin san cewar kin afkawa wannan zunubi wanda ba halinki bane fastaghfirillah ki nemi gafara Allah wa tubi ilaihi ki koma zuwa gare shi kina mai neman yafiya fa innal abda haƙiƙa bawa idza tarafa bi bihi in ya tabbatar wa kansa laifin da yawa Allah thumma ba sannan ya koma ga Allah taba alaihi Allah yana karɓar tubansa ah. falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama maqalata tace yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya gama maganarsa qala sadam'i sai hawaye na ya ɗauke tsaf tik sai daina zuwa sai da aka zo wannan gaba ya daina zuba a fuskar Hata ma uhissu minhu qatra har ya zama ko dugo ɗaya ban je a idona na hawaye fa qultu li abi sai nace da babana da yake gurin ajib anni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bai wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi amsa game da ni wace ce qala babanta ya ce eh, fi ma qala kai game da abin da manzo ce bai wa manzo amsa a kaina game da abin da manzo ya ce qala sai abubakar siddiq ya ce wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantse miki da Allah ban san me zan ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah subbata a gare shi akan matsalaki ba abu ne mai wuya uba ya wanke yasta akan abin da ake zargin bai da sauki ko ya wanke ta za a je dama ko fa qultu li ummi sanati da babata ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ma qala bai wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi amsa game da abin da yake a kaina قالت wallahi ما ma a أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم tace na rantse da Allah ban san me zan ce wa manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba akan wannan al'amarinaki. naki qalat wa ana jariya Aisha tace ni fa mai ƙuruciya ce mai ƙarancin shekaru ce hadithatu sinni shekaruna ba su da yawa la aqra'u kathiran min ban da haddar wasu surori masu ɗimbin yawa cikin alqur'ani faƙultu qultu sai nace inni wallahi laqad alimtu annakum sami'tum ma ta haddasa bihin nas sai nace haƙiƙa na rantse da Allah na san kuna da masaniyar abin da mutane suke faɗa a kaina hatta ta ƙarrafe an har an waye gari abin ya tabbata cikin zakatanku kama daga babana babata da kai mijina wasaddaqtum bihi ko ba wani abi isa kuka kasa ba da amsa ba ko kowannen ku yake cikin yanayin da yake ciki kun gaskata da abin ne wala in qultu lakum idan ma na ce da ku inni bari'atu ni kubutacciya ce wannan abu da ake zargina da shi ban yi ba wallahu ya'lamu inni la bari'a kuma Allah din ya san ni kubutacciya ce la tusaddiquni bi zalika ba za ku gaskata ni akan haka wala in i'taraftu lakum bi amrin in kuma na tabbatar muku da al'amarin da ake na da shi na ce ina yi wallahu ya alamu inni bari'a tare cewar Allah ya san ni kuɓutacciya ce akan hakan ban yi ba la tusaddiqunni za ku gazgata ni ku ce ai ko lalle haka abin ya faru fa wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan na rantse muku da Allah banda abin da zai rike kamar wani karin magana mai daidai da abin da ya faru da ni illa aba yusuf dama na ce ban haddace ko da yawa daga cikin alkur'ani ba baban yusuf din ma bai zo mata ba illa aba yusuf sai abin da ya faru da baban annabi yusuf shine annabi yaqub iz qala sanda yake cewa da 'ya'yansa fasabrun jamil ba ni da abin yi game da rasa yusuf da ɗan uwansa illa in yi haƙuri wanda yake kyakkyawa wallahu musta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako na da agaji na akan abin da kuke wasafawa wanda ita ce amsa da ta ba tunda babanta bai iya bada amsa babata bata iya bada amsa mijinta ma bai da amsa to ita tana da amsa tace kuma amsar haƙuri ne ya kamace ta kuma mai taimakonta a wannan al'amari sai dai Allah to bayan an yi wannan ta ce sun mata hawaltu sannan sai na juya faɓa da'atu ala firashi na kwanta kan shimfiɗa shi ne kawai abin da ya fi min sau in zuciya tana tukawa in kana tsaye za yanke jiki ka faɗi in kana zaune ma zaka ji juwa ta ɗebe ka amma kana kwance to ko jini ya hau ba zai kai ga yadda a ce wato ya illata ka kamar kana sai ba ta ce sai na koma na kwanta kan shimfiɗa wa ana wallahi hina irin ta ce na rantse da Allah ni a wannan lokacin a'lamu anni bari'a na san ni kubutacciya ce har ga Allah amma ba abin da zan gaya musu haka ba wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati kuma na san Allah zai kubutar da ni da kasancewa ta kubutacciya din ba zai banna a cikin wannan halin ba illa dai lokaci ne ba hakuri ya kama ni ba da na iya walakin wallahi ma kuntu azunnu anna Allah yunzilu fi sha'ni wahyan yutla sai dai na rantse da Allah Bana na zaton saboda wannan al'amarin nawa har Allah zai saukar da ayoyi na wahayin alkur'ani da za a ci gaba da karantawa nan gaba wala sha'ani fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allah fi amrin yutla wannan al'amarin nawa ni a zuciyata a raina ina ganin bai kai ya kawo ba ba komai ba ne da har za a ce Allah sai magana a kansa a cikin alkur'ani za a ci gaba da karanta su ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا أما دي إن أتى فاتا منذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبتشي mafarki a nuna masa al'amarin da ke na gaskiya game da ni yubarri'uni Allahu biha idan Allah ya wanke ni ya kubutar da ni daga wannan ƙage. a ta dalilin nuna wa manzo a mafarki ni duk haka nake ɗauka za ta faru nuzulul wahyi bi bara'ati aisha saukar wahayi tafiyayye daga Allah alqur'ani a ta dalilin kubutar da aisha قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا تتنا رنسي da Allah. manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bai bar inda yake zaune ba wala kharaja ahadun min ahli bai ba wani mutum ɗaya da ya fita daga cikin mutan gidanmu hatta anzalallahu ala nabiyhi har sai da Allah ya saukar da wahayinsa ga annabinsa fa akhadahu ma kana ya'khudhu sai abin da yake kama shi idan an yi masa wahayi ya kama shi min alburaha na tsanani da yake fuskanta in an wahayi hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlul jummani har takan kai wato kaga wato kamar kwatankwacin lu'ulu'u yana wato ainihin ɗiga ko kwaranya daga wato ainihin goshin manzo sallallahu alaihi wasallam min al'arab saboda wato ainihin gumi in an masa wahayi da shi lu'ulu ai kyalle ne da shi da sheki kuma yakan zama kamar wato guda guda curi curi dunkule dunkule to shi ma idan an masa wahayi idan gumi ya tsatsafo zai rika diga to yana diga sai ga wato shekin sa da sa kai kace wani wato lu'ulu ne yake wa ka take cewa fi yaumin shatin haka tana faruwa da shi a ranar da ake tsananin sanyi amma za ga shi gumi yake min thiqalil qawli saboda nauyin zancen Allah alqur'ani allazi unzila alaihi wanda aka saukar masa amma an sa ala sai aka yi kwama alaihi ne eh. saboda haka a wannan lokacin da ake masa wahayin haka ce tarka faruwa da shi ta ga yanayinsa ya sauya ita ta san dama ane masa wahayi ta kuma san yadda yake faruwa da shi ane masa qalat ta tace ana cikin haka sai kuma aka yaye mai yanayin tabbatar an game masa wahayi surriya an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai aka yayewa manzo tsira da aminci Allah subhanahu tabbata a gare shi wannan yanayin da yake samun kansa na tsanani an ane masa wahayi wa huwa yadhhak a daidai lokacin kuma yana murmushi na dariya sai dariya shi kansa waraka ta zo wa kana awwalu kalimatin takallama biha tace farkon abin da ya fara faɗa bayan yaye masa wannan wahayi da aka an qala sai ce da ni ya Aisha ke Aisha ihmadillah ki gode wa Allah wa min ar-ruwati man qala daga cikin marawaitan wannan hadisi akwai wanda ya ce farko abinda manzo ya ce abshiri ya aisha ki ke aisha amma allahu faqad barra'aki shi dai allah ya riga ya wanke ki ya kubutar da ki faqalat li ummi a lokacin sai babata tace da ni aisha qumi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tashi ki je ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi فقلت لا والله لا أقوم إليه nace mata na rantsa da Allah ba zan tashi in je gurin sa yanzu ne za a ce gurin sa wala ahmadu illa Allah ba wanda zan gode wa sai Allah dan shi ya kubutar da ni da duk kuna ina wa huwa allazi anzala bara'ati shine wanda ya saukar da kubutata fa anzalallahu azza wa jalla anan ne Allah mai girma da buwaya ya saukar da innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum bar mu karanto ayoyin hmm. cikin suratul nur kama da kan aya ta 11 Allah yake cewa innal ladhina ja'u bil ifki haƙiƙa waɗanda suka zo da wannan kire kage usbatun minkum wasu jama'a ne daga cikinku tare suke da ku ba yahudawa ba ne suka kirkiro wannan suka kawo ba mashirikan da ke makka ba ne suka zo da wannan zancen a musulman ne da kuma munafukan da ke tare da su la tahsabuhu sharran lakum Allah ce kakku da ci wannan abin da ya faru shari ne gare ku makaranta kuka shiga mai zaman kanta Allah ya ce bal huwa khairul lakum a'a hakan alkhairi ne gare ku li kulli imri'in minhum kowane mutum daga cikin waɗanda suka yi wannan ƙagin yana da maktasaba min al-ismi kasan da yake da shi na sabo zai ga sakayyar sabansa kayi sabo ai ma hukunci waraka ce kayi laifi ka samu kanka a ciki ai maganin abun. an ce gaba kakka kuma ba alkhairi bane ita to kakku da ce shi shari ne gare ku alkhairi ne makaranta ce mai zaman kanta ta tawalla kibrahu wanda kuma ya jibinci wato kambama da ƙago wannan laifi da wannan ƙage zuwa ga matar manzo sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikin waɗanda suke wannan ƙage ko yaya tashi lahu azabun azim shi yana da azabarsa mai girma ta musamman da Allah ya tanada tana nan tana jiran laula iz me ya hana san da kuka ji wannan kage da aka yi bannal mu'minuna mu'minai za ya zama sun kyautata zato wal mu'minati mu'minai mata su ma ya zama bi anfusihim khaira sun kyautata zato ga junansu me ya sa wato ani ba ku zaci alkhairi ga kawunan ku ba wanda ya zaci alkhairi ga dan uwansa musulmi ya zaci alkhairi ga kansa sau da wannan illar da za ta samu wannan musulmin da ita za a gaya ma magana wani lokaci ce ai ga irin musulman nan an fahimta ko to ai ga nan a gidansa ma ba a kubuta ba ina ga kuma wanda yake reno shi ma manzon a taba shi da wannan to da ka shine Allah ya ce me ya hana sanda mu'mine maza suka ji wannan zance me ya hana sanda mu'mine mata suka ji wannan zance su yi wa kawunan su zaton alkhairi wa qalu hadha ifkum mubin su mai fada da cewa kai wannan kage ne mabayyani a fili ma laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me ya hana su waɗanda suke ƙagen zanen nan ba su zo da shaidu me ya hana ta kawo shaidu guda hudu da za su tabbatar da cewa an yi zanen fa lam ya'tu bi shuhada to tunda ba su zo da shaidun da suke tabbatar da wannan aika aika ba fa ula'ika inda Allah humul kadhibun to ku ji matsayin su a gurin Allah waɗannan ire-iren waɗannan su ne an maƙaryata makaryata har ga Allah to shine yasa ya tabbata hadisi cewa bawa ba zai gushe ba yana karya yana ƙarya ina hasashen ta har sai an rubuta shi a kundi gurin Allah ce ruwa na walau walaula fadlullahi alaikum in ba dan falala daga ubangiji ba gare ku wa rahmatuhu in ba dan jin kan Allah gare ku ba fi duniya wal akhirah duniya da lahira lamastakum fima afaftum fihi azabun azim da azaba mai girman gaske ta same ku akan wannan abu da kuka kutsa cikin to amma Allah yana nufin ku da jin kai ina nufin ku da falala in ba da haka ba akan Aisha da aka taba da kowa sai ya gane kura kan ga Allah yana yi da ita ko yanzu ka tsare doka Allah zai yi da zai baka kariya da tsaron da baka zata is talaqawnahu bi altinatikum is talaqawnahu bi ko a lokacin da wato ainihin kuke ɗaukan wannan zance da harasanku da wato bakunanku wata na bi afwahikum kuna faɗa da bakunanku ma laysa lakum bihi ilmun abinda ba ku da masaniyar kawai daga wani ya zo ya shata ku kuma ku ta yayatawa wa tahsabunahu hayyina kuma kuna ɗaukansa ba komai ba hakan kuna ɗaukar wani abu ne kaskantacce karami wa huwa inda Allah azim alhali abu ne mai girman gaske a gurin Allah walau la istami'tumuhu me ya hana san da kuka ji wannan kage qultu ma yakunu lana an natakallama bi hadha ku ce mu ba mu ba ba mu ba fadar wannan magana me ya hana ku haka ce mu ba za mu ta wannan jita jitan ba subhanaka me ya hana ku ce tsarki ya tabbata ga Allah abun mamakin wannan magana daga ina ta fito hadha buhtanul azim kamata a ce ku ce wannan kage ne babban ma kage kuwa Ya ya'idukumullahu an ta'udu li mithlihi abada Allah ne muku jan kunne da gargadi kar ku ƙara yin haka har abada ba ku ba sake yin haka in kuntum mu'minina inda gaske ku mu'mine ne na gaske eh eh arna ma yasmi to ai wanda da ya koma ku yanzu ta bayyana gare ku kun san ku raba hanya ne an fahimta ko wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku yana fayyace muku ayoyinsu da ke dauke da waraka wallahu alimun hakim Allah cikakken masanin dukkan abin da yake faruwa shi sa shi kware muku komai kuma wanda ya san yadda ya dace ko inda ya dace sa abu ne shi sa ya bari sai da abin ya nisa kowa ya ji a jikinsa sannan sai kuma ya kware wa munafukai baya ya kuma wanke bayan sa mu'min to mala yake cewa zuwa wannan Allah yake cewa innal ladina ci gaba innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishat haqiqa waɗanda suke so barna ta yadu fil ladina amanu cikin bayin Allah mu'minai lahum azabun alim ku sani cewa suna da azaba mai radadi fit duniya tun anan duniya domin wanda ya kagen zana za a masa bulala 80 wal kuma a lahira zai gamu da azabar Allah musamman shi da ya jagorancin kagen da dama munafiki ne zai je wa Allah yana munafiki su kuma dama munafikai Allah ya ce suna can karkashin kasan wuta wallahu yalam Allah na da masaniyar komai wa antum la ta'lamun ku babu abin da kuka sani to zuwa wannan aya ta sha 19 Allah ya wanke Aisha yi bayani komai filla filla to wacce wannan bayani ya sauka a kanta wannan jawabi daga Allah ya sauka a kanta don yanzu wani ya zuwa sauke ta sai ne inda kai ka san wannan ayoyin kai wannan karatun kana da wannan wayewar da basirar ai ba yadda ka iya da wanda wuta ne rabansa ba yadda ka iya da wanda wasu Allah ya zarta masa da halaka amma dai ba da kai ba an gane ko saboda haka wannan su ne ayoyin da Allah ya saukar ya wanke bai wasa matar manzansa ‘yar siddiƙin manzansa kuma siddiƙa ita ma. To wannan shine abin da ya faru Allah subhanahu wata'ala ya kawo waraka bayan an ji jiki tsawon wata guda. Manzo a dame, matarsa a dame, sirkansa a dame, ‘yan uwansa cikin damuwa, sahabbansa cikin tashin hankali. to wannan abin mu ma darasi ne gare mu yanzu da muke yanzu nan za ka jana cewa ai kaza mataimakin gwamna ai kaza gwamna ai kaza shugaban karamar hukuma ai kaza limamin masallaci kaza ko haka muke ta yi amma da za a zo a tiskiye ka a ce to yanzu muna buƙatar jawabinka akan abin nan da ka faɗa sai ka jina billahi lazi ni ma haka na ganci to amma me yasa kake yaya ta an baka da masaniya baka da tabbas akai to da ka ita barna ba a san yaya ta kuma ko ta faru yaɗa ta bai da alkhairi shine yanayin da muka samu kanmu a ciki mai gidan freedom so yake ji abin da zai gunsa ya je ya fesa mai na rahama abin da yake so mai express shi ma so yake pyramid su ma so suke su rediyon kano har farauta ake ina ga wani abu da ya faru ko mai rashin daɗin sa je mu faɗa wannan ba daidai bane a musulunci innal ladhina yuhibbuna an tashi al fashiyatu fil ladhina amanu Allah ya ce lahum azabun alim akwai azaba da Allah ya tanada in dai kana son barna ta rika a cikin al'umma sadaka ba a yayata abu na wanda ga sanda ka fara ta wani sannan kake ba shi dabarun yadda zai wannan saban sannan kake gaya mara yadda zai shi ma ya bar hanya dan da yawa waɗanda ba su faɗa abin da suka faɗa ba sai da suka ji an ce ga yadda wani yake saboda haka sai an kiyaye Allah ya sa mu dace موقف أبي بكر رضي الله عنه من matsayin abubakar siddiq mahaifin aisha allah yadda da shi game da mitsahu sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam falamma anzala hadha fi bara'ati yayin da allah ya saukar da waɗannan ayoyi game da kuɓutata in ji aisha qala abubakar siddiq sai babana abubakar siddiq ya ce wa kana yunfiqu ala Misfa. kuma ya kasance dama yana ciyar da sahaban annabi misba bin usasa dan usasa li qarabatihi minhu saboda kusancinsa da shi wa faqrihi kuma gashi Allah ya jarrabe shi da rashi talaka ne sai yake tausaya masa yake taimaka masa to jin yana daga cikin waɗanda suka yayata wannan kage da aka yi wa Aisha bayan wannan ayoyi sun sauka waraka ta zo abubakar sai ce wallahi la unfiqu ala misbahin shay'an abada na rantse da Allah har abada ba ni ba ƙara ciyar da mistahu wani abu na ba tunda da shi za a yi min wannan dama na gida ya fi ciwo ya fi ciwo wanda kake tare da shi kake kudda kudda shi ki tafi aibata ka dan nawa ta ji a ah? to ga mun kai da wane da suke tare da shi daga wajensa muka ji ai dan cikin gida shi ya san cikin gida haka zaka lafiya to kuma dama irin wannan ya fi sosa zuciya ya fi kona rai shi ne sai tuna rantse da Allah har abada ne da ciyar da tsahu an zo ƙarshe ba a ma kala Aisha bayan ya shaida wa Aisha wannan to Aisha ki sani mitsahu Maganar shi da shi ta zo ƙarshe Mana shi ma yanzu ne ya samu damar da zai ɗan yi ƙarfin hali aisha ya ɗan goge mata damuwar take ji ya kasa ba da amsa ko fa anzalallahu sai Allah ya saukar da cewar, wala ya atali ulul fadli minkum wasa'a kada waɗanda suke da baiwa da falala da yalwa da rantsuwa an gane ko an yu'tu ulil qurba cewar ba su ba sake bawo wasu waɗanda suke da kusanci da su abinda Allah ya musu baiwarsa wal miskina cewa ba su ba sake ciyar da mabukaci wal muhajirina sun daina bawa wanda ya kaura daga makka ya to madina dan neman yardar Allah gudunmawa fi sabilillah alhali an yi wannan kaura ne dan Allah wal ya afwa su yi yafiya wal yasmahu su kau da kai kan abin da aka yi musu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wai shin ku ba ku so Allah ya gafarta muku ne kai Abubakar baka neman gafara Allah ne to ka ci gaba da cewa ka nemi gafara Allah mana ya za ka fasa da an maka ba daɗi wallahu ghafurur rahim shi ku dama Allah mai yawan gafara ne da jin kai ga bayin da suke da yafiya da afwa faƙala abubakar jin wannan sai abubakar siddiq ya ce bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li eh haka abin yake na rantse da Allah ina son Allah ya gafarta mu faraja ila lisfahi alladhi kana yujri alayhi sai ya dawo ci gaba da yi wa mistahu duk abin da ya saba gudanar masa wa ya kuma ce wallahi na rantse da Allah la anzi'uha minhu abada ba zan cire komai daga abin da na sabe masa ba har abada to kai sauran aka ma baka ce billahi sai dai mu raba a lahira Allah ba zan yafe masa sai mun je can ko haka za ka ji mutum kuma abin bai kai girman wannan ba so da sai mun zama masu yafiya masu kawaici masu haƙuri shi ne sai society na mai zama kamar lokacin sahabbai ko bai kai shi ba to zai haske ya kyau da ganin ka an san kana cikin nutsuwa amma ba yanzu kowa yana furka furka قالت عائشة عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance sa'ala zainaba binta jahsh an amri ya tambayi zainab yar jahsh kishiyata matarsa a game da al'amari faƙala ya zainab sai ce da matarsa zainab kishiyata ke zainab ma alimti me kika sani mara aiki me kika gani ne game da baiwar Allah nan da ake magana zinatta faƙalat ya rasulallah sai ta ce ya manzan Allah ahmi sam'i wa basari ni dai ina kare jina da idona abinda kunnena bai ji min ba idona bai gane min ba in ce wani abu akai ba na ba wallahi ma alimtu alaiha illa khaira na rantse maka da Allah ban san komai tare da Aisha ba sai alkhair a iya sani na da abinda na sani zan faɗa Aida yanzu ne a ce kuna zaman kishiyar da kishiya wannan damar ta samu a kan tana zuba za ka ɗauka lasifika ce ƙalat aisha aisha take cewa wahiyar lati kanat tusamini dama ita ce wacce take kunnan doki da ni ita ce wacce muke wato ainihin gwagwagwa da ita min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin matan annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi in ana faɗar wani abu da za a ji kai da shi to ba wacce take ja da ni sai ita in na ce ni ce aka zo da hotona aka turo mala'ika jibril da hotona a jikin kyallen gidan aljanna tun ma ina budurwa aka ce ka gama takka duniya da lahira nace ce ni ce yar siddiqi kuma siddiqa kuma budurwa a cikin ku kuma duka sauran wasu ne an gane ko ita ce take buɗar baki ta ce ita ce wacce Allah ya ɗauro aurenta aka taso mala'ika jibrilu aka ce ta zama matan manzo wace ce take da wannan ta ce to dama ita ce muke gwagwagwa da na faɗa tana da abin faɗa ita masu to kun ga ana wannan abin fa amma da aka tambaye ta ta faɗi gaskiyar da ta sani وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داما إتشي واتشتكي wato yar rige-rige ko yar kunnan doki yar gwagwagwa da ni da ita cikin matan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa asama Allahu bil wara'i sai Allah ya tsare ta da tsantsi dan ta yi tsantsi a wannan abin da ni kaina na jinjina mata qalat aisha aisha tace wa tafiqat uktuha hamna amma abin bakin ciki sai yar uwar ita zainab kanwarta da ake cewa hamna wanda bahaushe ya ce hannatu an gane ko sai take cewa ita wannan yar uwata ta sai ta ci gaba ta nausa to haribu laha ta ne wa yar uwata yaki ita ma tana daga cikin wanda suke a shiga nan makota kun ji abin da Aisha ta ai an ji kunya ai kaza kaza sauraka ita yar uwarta ba ta ba amma ita ta yi amfani da wannan damar bar ta ta yar uwarta kishi da kishin kishi da kishin wani kenan fa halakat wannan yasa ta halaka ta fada cikin wannan aka yi wa bulala jikinta ya gaya mata fa halakat fi man halaka min ashabil ifk idan ta halaka cikin waɗanda suka halaka a dangane da wannan kage da aka yi mata وهكذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته haka manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da jama'ar gidansa suka rayu a wannan yanayi wa asha abu bakrin radiyallahu anhu wa ahlu haka abubakar siddiq da mutan gidansa suka rayu a wannan yanayi na tsaka mai wuya wa asha safwan ibn haka sahabin annabi safwan dan mu'attil shi ma ya rayu a wannan yanayi wa ashal muslimuna jami'an hadha shahara haka musulmi baki ɗayansa suka rayu cikin wannan tsaka mai wuya a wannan wata kullahu baki ɗayansa fi misli hadha al-jawi al-khanif cikin irin wannan yanayi mai makara wa fi dhilli tilka al al-ha'ila a cikin ƙarƙashin inuwar wannan raɗaɗi wanda yake wato mai girman gaske bi sababi hadithul itiki saboda zancen da yake na ƙage wa innal insana la yaqifu mutamallilan mala lallai kam haƙiƙa mutum zai tsaya yana mai malele kuwa in ji bahaushe yana mai jujjuyawa amama hadhihi surati al a gaban wannan hoto na yanayi da suka samu kansa a ciki wanda yake memuni, ko ita litilkal fatratil alima wanda ya shafi wannan ɗan tsakankani ko wannan ɗan lokaci wanda yake mai raɗaɗi fi hayatin rasuli sallallahu alaihi wa sallama a rayuwar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa amama tilkal alamil amiqa kuma mutum zai tsaya yana mai malele kuwa da kai da jujjuyawa a cikin wannan radadi wanda yake mai nisan gaske mai zurfi Allah alladhi'a wanda yake mai kona zuciya li aishata zawjihi al-muqarraba wanda ya shafi matarsa aisha wacce take a bar kusantawa gare shi wahiya fatatun sagira ga ta budurwa mai karancin shekaru bi na hawi sadisati ashara a lokacin fatana ana magana shekara sha shida ne a rayuwarta tilka sinin mali'a bil hasasiyya shekarun da suke cike da jin raɗaɗi idan abu ya same ka da wuri zaka wato anin birkita saboda akwai karancin shekaru ba kamar na wanda ya shekaru ba wanda ya gogu ya gogu da rayuwa in abu na tashin hankali ya same shi kamar bai same shi to ita ba haka ba ce almurhafa wato rayuwa wacce take wasasshiya cikin wato ainihin karsashi da ƙuruciya warrafrafa ashafifa da wato raurawa ko motsawa wacce take za ce wato shafal yanzu nan zaka gane cewa akwai ƙuruciya da yarinta a tare da mutum idan abu ya make shi na damuwa da yanayi mai wahala fahahiya biya aisha ga dai ita aisha a tsayibatu tahira tsarka mai tsarki hahiya zai bara'atiha ga dai wato waraka da wankiya da yayiya da kubutarwa da Allah yi mata wa waba'ati zamiriha ga kuma wato haske na zuciyarta wa nazafati tasawwuratiha da tsafta na yadda take wato anin hangar abubuwa da yanayin wato kawo su a zuciya ko a rai ha hiya turma fi azzima ta zubihi. bihi sai ga shi yau ita ce ake wato jifa da zargi a mafi ɗaukakar abin da take jin ɗaukaka da shi ba ta da wani abu take jin ɗaukaka da daraja irin mijinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta da abin take ji take ganin girmansa irin addinin da take kai ba ta da abin take ganin darajarsa da girmansa irin iyayen da allah ya azuta da su na gari to amma shi an zo ana jifanta da zarginta akan abin da zai taba waɗannan abubuwan nasu turma fi sharafiha ana jifanta da zargi akan darajar da take da ita wahiyya ibnatu siddiq ita ga ta siddiqi mai gaskata manzo annashi'atu fil ushri tahir wacce ta taso a cikin sheƙa mai tsarki arrafe maɗaukakiyar sheka wa turma ana jifanta da zargi fi amanati ha game da amanarsa don wanda aka zarge shi da wannan an ce bai da amana an ce maciyin amana ne wa hiya zawju muhammad ibn abdullahi sallallahu alaihi wa sallam ga ta kuma mata ga annabi muhammad dan abdullah min dirwati bani hashim wanda yake kololuwar zuriyar bani hashim wa turma fi wafa'iha an jefe ta da wannan zargi a game da abin da ya shafi cika alkawarinta an ce ba mai alkawari ba ce wahiyar habibatul mudallala tare da cewar ita ce a babkauna yan lele alkariba wacce shi kusanci min zalika alqalbil kabir game da waccan zuciya mai girma ta manzo sallallahu alaihi sallam thumma turma fi imaniha sannan wai yau ita ce ake jifa da zargi a game da imaninta kama ana cewa mai raunin imani ce dan ba mai zina sai wanda ya rasa imani mai karfi <clears throat> wa hiya almuslimatu nashi'atu fi hujri islami ita ce fa musulmar da ta taso a wato ɗaki na addinin musulunci domin iyayenta ta buɗe ido suna bautawa Allah min awwal yawmin tafattahat ainaha tun ranar da ta fara buɗe idanta fihi ala alal hayat a wannan gida nasu a lokacin rayuwa sun san da ta fara buɗe idan ta iya fahimtar wani abu ta buɗe ido iyayenta musulmai ne ta taso akan turba ta kwarai wa hiya zawju rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam uwa uba mata ce ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ha hiya bi turma sai ga shi yau ita ce ake jifa da zargin zina to idan haka ta faru ina ga wanda bai kai ta ba wannan zai sa za ka tsaya tsayi ka lura da irin abin da ake yi yanzu wannan salabas ɗin da tsarin na abdullahi bin ubayy bin salul shine amerika da ingila da farisa da duk waɗanda suke tare da ita suke har yau a dubu wani malami da ƙaƙuri masanin addini sai a jefe shi da wata kalma ta abin mamaki yaushe malam ya zama haka ta ta muku kokwanto abin mamaki ya aka yi alajiwa ne ya shiga cikin wannan sabu kuma bai shiga ba sai ku zo ku ta zargi a tsakanin sai a bata muku in shugaban nema naku da kuke ji da shi ta cilla masa wani abu shi ai ɗan luwaɗi ne ai mazinaci ne ai ɗan cacaful ne haka ake ta faɗa ko wanda zo kai mana bayanin yadda yake cacaful a wallahi ne ma daji ne anas haka za ka yi tafi kuma ba an rubuta abin da ka ba a fasa ba an rubuta yana nan a fayil ɗinka ko baka ba da amsa min za ka ba da amsa a gaba sai mun yi nazari mun yi hattara mun san me muke ci ba kowace kalma za a faɗa ka ta ta ba wannan yayin siyasar da da ma zariyar ta ta ba abin da za ka ɗauka ka ɗora a kai wani ka ta tafiya kamar kana son ƙur'ani da hadisi mala ya ci gaba da cewa wahiya bari'a alhali wannan baiwa Allah Aisha kubatacciya ce gharra ghafila hari aka kai mata ba zato ba tsammani aka jefe ta da wannan gari bata ankara ba la ta hatatu li shay'in ba wani wai kokarin ta kare kanta daga wani abu take wala ta tawaqqa shay'an ba ta tunanin ba ta riya wani abu zai faru da ita irin wannan fala ta jidu ma yubarri'uha kuma ba ta samu wani abu da zai iya kubutar da ya ta wanke ta daga wannan zargi ba illa an tarju fi jinabillah illa kawai ta fake ta wato ainihin fata ta bangaren Allah Wata ta taraqqabu an yara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ru'ya tana ta sa rai tana ta bibiyar tana ta wato ainihin jiran ta ji cewar manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya yi mafarki ya ga tabarru'uha mimma rumiyat bihi ya gano wato kubatar ta daga abin da aka zarge ta aka jefe ta da shi na zina walakin alwahyu ya talabba amma sai gashi wahayi yayi jinkiri an ɗau lokaci ba a yi wahayi ba li hikmatin yuridu Allah saboda hikimar da Allah yake nufi shaharan kamilan aka ɗauki wata guda cikakke wahiya fi mithli hadha al'azab tana cikin wannan azaba take ci ita ce kuka ita ce rashin bacci ga rashin lafiya ga jimami gajin ba dadi to babu ko shakka wanda duk Allah yake son sa sai ya jarrabe shi haka manzo ya faɗa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk bawan da Allah yake son sa da alkhairi sai ya jarrabe shi don ka samu kanka a cikin wani tsaka mai wuyar ko ba ga Allah kamar yadda Aisha ta koma ga Allah za ka samu mafita wa ya lallahi laha mala yake cewa ta samu kanta ba ta da mai kawo mata ɗauki sai Allah wa hiya tufaja'u bin naba ana haka aka yi mata kwatsam da labari min ummi misba daga wajen baban misahu mai yayata abin ta fara jin wannan abu wa hiya mahdudatin fil marad min al marad alhali a lokacin tana kwance cikin rashin lafiya fatu'awidu halhumma da jin wannan labari zazzabin da ta samu sassauci da sauƙinsa sai dawo sabo wahiya ta ƙulu li ummiha fi asan kuma ita take cewa da babata cikin baƙin ciki subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ta haddasa an-nasu bi haza wai gaske ne ma mutane sun faɗi wannan zargin kuwa ita mamaki ma take a ita za a faɗi wannan zargin wai ma an faɗa kuwa wa fi riwayatin ukhra a wata riwayar daban tas'alu take tambaya wa qad alima bihi abi babana ma ya san wannan labar? saboda ba gaya mata ba wanda ya nuna mata ba ga uwar ba ga uban fatujibu ummuha babar ta take ba ta amsa bayan ta tambaya baba na ku ya san ma wannan magana ta ce dai ta na'am iya san da haka ta qulu wa rasulullah sallallahu alaihi wa ta ce manzon Allah ma ya ji wannan bayanin ya san da shi tunda sai ta je gida take da dabibiyar abu bayan ce wannan tambaya fatujibuha ummuha sai babata ta amsa mata kazalika haka nan da cewa da ita na'am i zan Allah ma ya san wannan abu kenan duk fata aka ita ba ma wanda ya gaya mata in ba dan ta ji daga wajen babu mai tsaho ba kenan da ta ratsa ko kuma wanda lili kawai abin da ake kallonta da shi ke nan wa ya lallahi laha ba ta da bai kawo mata wato anin ɗauki face Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nabiyuha alladhi tu'minu bi ga dai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi annabinta da ta bada gaskiya da shi wa rajuluha alladhi hibbu mijinta wanda take matuƙar ƙauna da so ya ƙulu laha amma shi ne yake cewa da ita amma ba'adu bayan haka fa innahu balagani anki labari ya isa gare ni game da ke kaza wa kaza an ce kaza da kaza ya za ta ji wannan abu fa in kunti ike cewa in kin kasance bari'atun kubutacciya ce fasa yi bari ukin lahu ta'ala ta sannu Allah maɗaukaki zai kubutar da ke wa kunti in kuma kin kasance almamti bi dambin ke riga kin afkawa wannan sabo fastaghfirillah ki nemi gafara Allah ta'ala madaukaki wa tubi ilaihi wa tubi ilaihi kuma ki tuba ki koma zuwa gare shi fa innal abda idza atarafa bi dhanbi haqiqa idan bawa ya tabbatar wa kansa laifin da yawa Allah thumma taba sannan ya koma ga Allah taba Allahu alaihi Allah zai karbi tubansa fatalamu annahu shakkun fiha ta dalilin wannan maganar da i ta san cewar ashe shema manzan Allah ko kwanto yake game da lamarinta shi ma kenan ya yarda har yake magana ta tuba ga Allah har yake magana in ta yi Allah zai yafe mata an gane ko la ya sai inu min tsaharatiya ya kasa sakankancewa da tsarkin da take da shi ma kenan wala ya ƙabi fi tuhumatiha ba zai iya yanke komai kenan akan tuhumar da ake mata ba wa rabbuhu lam yukhbirhu ba'd har a wannan lokaci Allah bai daga ya labarta masa al'amarin ba wa lam yakshif lahu an bara'atiha Allah bai yaye masa ta ba allati ta'lamuha wacce ita da take cikin halin ita da ake zargin ta san ita kubutacciya ce amma wani abu ne sai ita sai ubangijinta walakin la tamliku isbataha amma ba ta da ikon tabbatar wa da sauran mutane wannan kubutar ta to za mu shiga babanta nan gaba shi ma za a ji yaya to wannan shine fa abin da aka ratsu. shine abin da Aisha ta fuskanta manzo ya fuskanta babanta ya fuskanta babarta ta fuskanta sauran al'ummar musulmi kowa da kowa ya samu kansa to Allah in zaka jarrabe mu ka jarrabe mu da abin da zamu iya Allah ka jarrabe mu da abin da ba zamu iya dauka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd wannan yake cewa fatan alkhairi gare ka kai ma ne maka fatan alkhairi dan adam yana da kofofi guda biyu da yake fitar da najasa misali fitsari da ba haya idan najasa ta fito daga kofa daya zaka wanke ita kadai ne ko sai ka hada duka biyu iya wacce azanta ta fito daga gare ta za wanke idan kai fitsari kafar fitsari za ka wanke in kai bayan gida kafar bayan gida za ka wanke babu dalilin da ya ce idan ka je yin fitsari kai fitsari ba kai bayan gida ba sai ka haɗa ka wanke da kafar bayan gida eh, in kuma ka sa kanka wannan wani abu ne da kanka amma ba dan shari'a ta shar'anta maka eh. nan kuma yake cewa liman yakan faɗi sami Allahu liman hamidahu yayin da yake ɗagowa daga ruku'u shin ma za su iya faɗar haka yayin da suke ɗagowa daga ruku'u eh ya halatta su ma yana daga cikin abin da suke faɗa dama shi sami Allahu liman hamida zikirin ɗagowa ne rabbana wa lakal hamdu kuma zikirin bayan ka tabbata a tsaye da liman da mamu da mai sallah shi kaɗai duka suna faɗa su wannan ke cewa assalamu alaikum malam dan Allah hukuncin take wando ya hada da mata ko ko iya maza ne a iya maganar maza hadisi yake magana cewar mutane uku Allah subhanahu wata'ala ba zai dube su duban rahama ba ranar alkiyama ba zai magana da su ba kuma ya tanda azaba mai raɗaɗi saboda su mutumin da ke wato ainihin sakin wandonsa ko rigarsa ita zarce in dai ya wuce idan sau ko bai taka ba in dai ya zarce idan sau to wannan hukunci ya shafe shi da wanda yake wato yadda kadararsa ta salon yin rantsuwa tallata hajjata da rantsuwa da mutumin da yake magana karya kage irin abin da makaranta yin an magana ce ayyarfan siyasa ce kamar ya ja maka aya ko hadisi saboda haka abin da ya shafi su mata akwai wato ainihin humaida da ta zo ta sami matar annabi ummu salama take cewa ni mace ce da nake tsawaita lebatin sutura na kan saki sutura ta bayan na ɗaura ta tafi ko ina na jikina a sami ragowa kuma yana jan ƙasa nakan bi ta gurin da yake da ƙazanta ya ne hukuncin wannan suturar tawa sai ta ce ai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce idan mace ta sanya sutura ta sake ta bayan ta rufe jikinta wani mara gowa ina jan ƙasa to in ta bi guri mai tsarki yana tsarkake mata abin da ta taɓo da guri mara tsarki Shi ne tsarkin suturar mata da suke saboda haka a shari'ance an tambayi manzo game da suturar mace yaya yace turkihi shibrat bayan ta rufe ko ina na jikinta a samu kamar ɗani ɗaya ƙari ina jan ƙasa an gane ko to ko bai ja ƙasa ba dai kada ya zamanto wani tashi na jikinta ko yaya ina bayyana an fahimta saboda zai kace za a ja ƙasan ma kuma kuma layin ku daban sai kuma gwamnati a fara wato an bibiya ku gida gida yan aja sutura ko to da a zo a samu wannan matsalar to kadde a bayyanar da tsiraici ko da sutura ba ta ja kasa ba amma a tabbatar ta kai idan sau ko ta gota ga mace amma ga namiji manzo yake cewa iya rabin ƙori ne in ya zama makawa to ya zama wato kafin idan sau abin da ya ƙasa idan sau manzo yake wuta balbal Allah kiyaye na'am Eh. a idan ta yi ne don koyi da niga to ita ma niga ce innamal a'malu bin niyyat wa inna ma kullum kulli imrin ki sa yake so da abin ka yi ka nufi Allah eh. in ta yi saboda yayi da yanayi ya zo da shi to ba ta da ladan haga Allah kuma za a kama ta laifin wani abin da ta da ba da Allah ba Eh. yake cewa ya ɗani ike ɗani ko ka tala babban ɗan yatsanka da ƙarami ina ba da ɗani ko ka tala babban ɗan yatsanka da manuniya ina ba da ɗani an gani? yawa sannan yake cewa akwai bayani akan matan da suke haila da suke neman ilimi su taba alkur'ani cikakke ba wanda ba cikakke ba ne ya halatta to dangar da abin da ya shafi wasu suke jinin haila ta taba alkur'ani matsala ce da aka samu saɓani tsakanin malamai wasu na cewa ba za ta taba ba wasu na cewa za ta iya ɗaukan abin da bai zama cikakken Alƙur'ani ba wani yanki wasu na cewa za ta iya ɗauka me yasa kawo ce za ta iya ɗauka ba tare da kun ce wani yanki ba kuka ce duka suka ta su mata masu cewar yanki a duk ƙur'ani ƙur'ani da aya da su da gaba ƙur'ani duka ƙur'ani yadda in ka wulakanta ƙur'ani duka za ka halaka haka in ka wulakanta aya ɗaya ka halaka to na rarraba ta su ko su rarraba ne abin ke akwai suka ce dalilin mu shi mumini bai zama ƙazanta, manzo ne ya faɗa da kansa innal mumina la yanjusu a wata ruwayar innal muslima la yanjusu musulmi bai zama ƙazanta. arne shine Allah yake cewa innamal mushrikuna najasu arna kazanta ne to ya za musu kudin goro da arne da musulmi suka ce kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da matarsa Aisha ɗauko min da zuma sai ta ce ai ina jinin al'ada ya manzon Allah sai ta ce ai jinin al'ada ki ba a tafin hannunki yake ba Aisha ɗauko min da zuma malama ta je ta ɗauko fasa da su suka ce to wannan yana cewa ashe mace suna haila haila ta ai ba a hannunta take ta yana nan da tsarkinsa abinda Aisha ta guda kar ta kazanta wa manzo da duma shi dai wanda zai karanta alkur'ani ke gudun kada ya ce ya karanta alkur'ani to an tabbatar mana cewa ta mai tsarki ne an tabbatar mana mumini mai tsarki ne an fahimta ko suka ce kuma sannan ita shi jinin al'adar nan wani abu ne da Allah yake jarrabar mata da shi ina jarrabar mata da shi ba yadda suka iya sai wannan kwanakin da aka ɗeba su yi ka ce da ita ta nesa da wato kama alkur'ani ta koyi abin da take koya to akwai matsala za a wuce ta ba ta iya ba ko kuma za ta samu matsala da abin take kwana alkur'ani ko ba laifinta ba ne saboda jinin nan ba take kawo kanta ba shi ne yasa wasu malamai suka ce ya halatta tunda ba za ta rike shi da wulakanci ba kuma ta ma tana jin cewar in santa ne ta ɗauke shi ba ta cikin wannan amma ba ta iya da abin da Allah ya tsoro mata su za suka ce in ta ɗauka ta koyi abin da kuwa mata ko ta ɗauka ta tashi haddar take so ta tasa to kada a hana amma in tana da karatun da za ta iya ba ta ta ɗauka ba haka aka fuska. an fahimta ku ta kuma malaman da suka faɗi wannan bayani kuma ni na fi gamsuwa da abin da suka faɗi amma akwai wanda suke cewa a ai yadda aka ce tsarki din nan sai an samu tsarkin jinin hala sai an samu na alwala sai an samu na imani sannan za a ɗau ƙura'ani an fahimta ko sai da irin na alwala in ba manta ba kuma ɗan khattab da wani yake magana cewa da ai ana karanta ko bai halatta a karanta alƙur'ani babu alwala ba yace kai kuma da wajen musallamatul kazzabu ka samu eh, mumini mai tsarki ne ko ba a riya zai wulakanta alƙur'ani Allah ya sa mu dace wanda yake cewa waswasi yake damuna a cikin al'amuran ibada yaya zan yi na farko ka rika roƙon Allah ya yi maka sannan ka zama mai da kakkiyar zuciya game da shedan idan ka zo kana alwalar yace baka baka baka kurkurar baki baka kuma yanzu kana wanke hannu ka ce masa ƙarya yi kai kayi kurkuren baki kawai ka wuce kakka dawo kana kawa ka wanke kafa sai ce ai baka shafa kai ba kawai ka ɗauka kayi kakka dawo da haka za ka ingije shi kai ta ɓangaren abin da za ka kira na ƙoƙari sannan kuma kana gaya wanda ya isa da shi da kai cewar Allah ka taimake ni ka yaye min ka bani ikon fin ƙarfin shaidan sannan kuma sai ka riki abinda manzo ya ko cewa in mutum yana yi Shaidan yana yin nesa da shi ayatul kursi amanar rasulu falaki da nasi qul lahu to kana yin irin wannan su A a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulle shekarun wahama wa min kulle ainihin lam su bismillahi lari la yadurru ma ismihi shai fil ardi wala fi sama ofo huwa don karki irin waɗannan kana yi ba yadda ya iya da addu'ar fita daga gida wanzu yake cewa idan shaidaru suka nufo mutum ya riga ya addu'ar fita daga gida to ya zaka da wannan ya riga ya mana addu'a ba da muka iya za ka shiga gidan kai sallama sai to wannan gidan ma kwanan gidansa ba zai ba gurin mai gidan ya yi sallama kana yin bismillah za ka ce ka ga abincin ma sun hana mu kama dama ko shiga kake kanka tsaye ga kana mai gida kai ga ba wanda ya isa gidanka ne za ku ta kwana da shekaru. an gane ko bismillah baka damu da ita za ku ta ne tare da ka ta baka koshi an gane ko to da haka za ka dage da irin waɗannan azkar din da kuma roƙon Allah ya baka dama ka fa karfin sa kuma ka yawaita istighfari zunubi yana sa irin wannan in ba wa yana sabo abubuwa suna da gwalewa eh, sannan kuma ba haka yake cewa a tashi da addu'a kan wata muhimmiyar bukata tasa ina roƙon Allah ya biya mana buƙatun mu gaba ɗaya da tamu da taka Allah ya maganta mana abin da yafi karfin mu kuma Allah ya iya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu